وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين wato abin da ya sa na dan samun wannan minti ɗin gaskiya na tausayawa ne wato da farko gaba yanzu dai ga halin da muke ciki a yanzu komai ya taɓarɓarki haka za a tafi kaushi shi kenan yanzu abin da ya shafi sha'anin tsaro ne abin da ya shafi hanyar neman arziki abin da ya shafi makaranta abin da ya shafi aiki abin da ya shafi wato farashi abin da ya shafi lafiya abin da ya shafi kwanciyar hankali farin ciki kowane bangare idan aka ɗauka fa na rayuwa fa kowanne idan ka ɗauka baya tafiya daidai in abin da ya shafi sha'anin aure ne mazan da matan kuka suke in abin da ya sha tarbiyya ne ta yara ya abin ya lalace an rasa yadda za a yi kowa abin ya dame shi in abin da ya shafi neman abinci ne sha'anin sana'a sha'anin kasuwanci sha'anin ya kulla business shi ma abin baya tafiya daidai wani ko ya tafin daidai sai kuma daga baya abin ya zo ya lalace matasa nawa ne zai kasance kawai ga wani abu ana yin sa ana samu amma su idan suka ɗauko turan turan turan kamar zai yiwu a kusa da ƙarshe kawai sai ya lalace duk abin da zai zama farin ciki turan turan turan turan an zo ƙarshe kawai sai ya lalace duk abin da zai zama ɗaukaka duk abin da zai zama promotion duk abin da zai zama cigaba duk abin da zai zama a ƙarshe ya zama mai amfani sai ga cewa idan an ɗauka man zai yi ya lalace matasan nan ku duba irin yadda matasa sun rasa inda za su sa gabansu an rasa wata alƙibla to a gaskiya kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana a cikin sotul hadidi alam ya lil na amanu an shi kulubun da zikirla wa ma na zalami na haqq yanzu lokaci bai yi ba lokaci bai yi ba ga waɗanda suke muminai su nutsu su koma ga Allah subhanahu wa ta'ala su koma ga abin da ya saukar na gaskiya wanda shine jagoransu na duniya da lahira a abin da suke nema a duniya da abin da suke nema a lahira karfa su zama kamar irin yadda ahalul kitabi su ma ya kasance aka ba su littafin ga annabawa suka yi musu wa'azin suka ɗauka amma daga baya saboda lokaci ya yi nisa tsakanin annabawan da su shekara kamar 500 shi kenan kuma duk suka shantake gaba ɗaya suka bar koyarwar allah da koyarwar manzanninsu suka lalace suka halaka faƙasar ƙulubuhun zuciyarsu ta bushe wa khasirun minhum fasikuna da Allah a yanzu ba haka muke ba zuciyar mutane in ta kekashe kuma mafi yawa fasikai ne to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa aya ce guda ɗaya simple inda kaman za ku yi aiki da wannan ayar guda ɗaya ta ishe ku komai na duniya da lahira wannan aya ce aya ta biyu da ta uku a cikin sotar ɗalaƙi waman laha wanda duk ya ji tsoron Allah na ɗaya ya ji Allahu makaraja duk halin da ya shiga sai Allah ta'ala ya kawo masa mafita kowane irin hali halin neman abinci ne halin neman aiki ne halin neman ilimi ne halin neman gida ne halin neman mata ne halin zaman lafiya ne halin zaman lafiya da abokan zama da abokan hulɗa iyaye ne a'a shugabanni ne na ma'aikata shugabannin makaranta ne duk inda ka shiga sai ka samu ba daidai ike tafiya ba a wa'annan abubuwan da na faɗa halin abin da ya shafi tsoro in ka ji tsoron allah in ka ji tsoron allah sai komai tsoron tsoronka duk tsoron da wa tsoro a ɗaki kowa a tsoro yake yanzu wani don biyan wani bi min dama Allah ce ai zai in har za mu ci gaba da wani ai dama zai rika jarabar mu da wani to amma ga abin da za ka yi wanda kawai ka ji tsoron Allah sai komai iji tsoronka komai fa shi wanda ya halici komai shi ne yake gaya maka nisa ba za ka amince da shi ba kin ko wani mai masana'anta ne ya kera wani abu yake wannan garanti ba za ka yadda ba wanda shi ne ya halice ka kuma rayuwarka ga baki daya da faranta da bakarta da sharrin da alkhairi ta duniya da lahiya ta yanzu ta nan gaba ta baya duk ga baki daya a hannunsa fa take ba ba wanda ya isa ya bayar ba wanda ya isa ya hana sai shi ya ce kai ka ji tsoron me jin tsoronsa bare simfali abinda duk ya ce bari ka bar su bari ne fa ba kuɗi ne za ka saka ba don ka bari ɗin ba kai ba wani aiki za ka yi don ka bari ba bari shi kenan kawai ba abin kuma da ya ce ka yi ka yi yadda ka iya ta ku ji tsoron Allah yadda sa ku iya in ka zama haka ka zama waliyin Allah ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun waliyan Allah su ba sa jin tsoro ba sa jin tsoron komai kuma ba sa yin ladamar abin da ya wuce ba sa bakin ciki da wani sakan ya wuce suna ladamar ba su aikata wani aikin alkhairi ba ba sa jin tsoron abin da zai dawo da zai zo daga sakan na yanzu har zuwa tashin alkiyama har zuwa hisabi ba sa jin tsoron komai ba sa jin tsoron komai a damar ba sa jin tsoron komai a hagunansu ba sa jin tsoron komai a gabansu ko a bayansu yin ba za ka yi ƙoƙari ya zama ka zama hakan ba yadda wanda ya halice ka gaya maka saboda ka na ke wannan ne kawai ga matasa su ne fa shugabannin gaba ta ya za a ce dan ɗan ƙwaya bigagge zama shugaba don allah don annabi ta za a ce jahilai su zama shugabanni an kyame da hankali ilimin ya ki samuwa in kai niyya samu to saboda kabar bar wanda yake ba da ilimi kana neman kuɗi ka kama kafar wala kabar wanda yake ba da kuɗin ka kama waninsa wanda in ma ya bakan shi ya bashi ya baka kana neman aure ko amma auren tun daga farkon auren har ya zuwa ƙarshe an cika shi da abin da allah ya hana haɗe ke a cike ke duba irin abubuwan da ake yi kawai bai farga ba sai sai kawai in ji ana yi ran juma'a a nan gidan aka yaudare ni aka ce wannan ne zai zo yi ya sunansa mai hmm? wanda yake yaban annabi wannan ba a hana ba a musulunci amma kiɗa badujala ramun zo a yi wannan gidana duk an cika sha'anin auren da abin nan da bidiyo yaya za a yi a irin wannan auren a haifi ɗa mai ido har a zo a haifi wanda zai zama shiryayye yi jagora kuma tunda an buɗe rayuwar auren uwarsa da ubansa da abin da allah ya hana an buɗe rayuwar auren uwarsa da ubansa da shaidanu da iblisai da dukkan sabawa abinda Allah ya hana cakuda mm, maza da mata makaɗan mawaƙan maza ne matan da suke zuwa muharramai ne a janabiyai ne haramun ne ya gansu haramun ne ya su a irin wannan hali haramun ne su zauna gure ballantana shi ne jagora shi zai ce ga kan da za a yi idan ya ce su yi tsalle su yi tsalle idan ya ce su sunkuya su sunkuya idan ya ce su yi rawa su yi rawa in ce zauna abin da ya ce in ya ce ku juya ku juya za ka ji ana cewa rawa rawa rawa hmm? ba matansa ba ne ba 'ya'yansa ba ne ba abin da ya hada su duk zunuban nasa daban na wanda ya kira wannan kuma duk zunuban da aka dauka duk zunuban da kowa ya dauka yana, kansa da za a ce daga wannan shikenan a a ya a abu an yi wa'yansu 'yan kulle-kulle tsakanin matasa wa'yanda zuciyarsu ya zama cewa cuta ce da wa'yansu su ma matan da zuciyarsu ta kasance cuta ce kuma daga nan za a sake kulla wani abu da za a je a ci gaba da sabawa Allah subhanahu wata'ala dukkan zinar da ake yi a duniya kashi casa'in da biyar ana yin ta ne ba tare da an yi ba tare da an kulla niyyar za a yi ba wani abu ne ke kawo sanadiyya na haduwar namiji da mace a wani guri da haka da haka kenan sai a je sai sai a yi a babban binnin zulai saboda haka in ka ji tsoron Allah irin wanda muka ambata bayan ka zama waliyin Allah la khawfun alaika kuma wala anta tahzan kuma lahul bishiya fil hayat tun daga duniya sai Allah ya yi maka albishir da samun irin alkhairai na duniya da don saboda wata aya tana cewa lahun bushira fil hayatu diya wal wal akhirah wannan ma haka waye ya faɗi wannan Allah ne ko ya saba magana in ya faɗa la tabadiyya li kalimati baya sabawa to ya kamata matasa ku yadda da shi duk ku bar wata kururuwa ta iblis ta shaidan nan za ka samu connecting idan kai kaza za ka samu kuɗi idan kai kaza za ka samu income za ka samu abinci za ka samu za ka duk wannan ta yaya za to saboda haka ta yaya za a ce nan gaba ya zama ka zama shugaba kana ɗan tumasanci kana ɗan daba yaya za a yi hmm? kuma ku ne fa shugabannin dole dole wa'annan da kuke gani din batattun dole su ne shugabannin fa a gaba na yanzu fa masu daman ne amma kun ga yadda duniyar da ƙasar ya kasance ta har tsaye ba wanda ya iya kawowa mafita daidai da ƙwayar zarra to idan ka ji tsoron Allah mai Allah ya ji Allah makaraja Allah zai sanya maka mafita a komai da kake nema na duwan lahira sai mai kuma wayar zuƙuhu min haisu la ya sai sai Allah ya baka abin da kake nema komai yawansa komai tsadarsa komai ingancinsa gidan ne matacce jari ne abin da ya shafi aiki ne makaranta ce wacce ta kasance da muhimmiya kawai sai ka ga kawai ka samu allah ta'ala tun da ka bi wannan ta tasa shi ne ya ce zai aruta ka ba ta inda ba ka tsammani kai kana tsamun sai a aikinka sai a sana'a sai a sata sai a fashi da bakami sai a wannan sai a wannan sai a wannan sai arzuta ka ba ka da ikon da za ka ƙara naira ɗaya a abin da Allah ta'ala ya rubuta shi ne rabbanka tun kana cikin mahaifiyarka da wata hudu ba zai ƙara maka numfashi ba daidai ba zai ƙara maka daidai da kwayar gero wai ƙoƙarin ka ya sa ka samo ƙwayar gero ƙarin abin da Allah ya rubuta a cikin mahaifiyarka sanda kake cikin mahaifiyarka da wata hudu saboda haka zafin nema baya kawo samu in ka bi mummunar hanya duk abin da ka samu dama shi ne in ka zauna ma allah zai baka in ka bi kyakkyawa shi din ne dai amma wancan akwai hisabi tsakaninka da Allah tsakanin waɗanda ka cuta wannan kuwa lada ne saboda ka bi umarnin Allah duk abin da ka samu Allah subhanahu wata'ala lada zai baka idan ka ci abincin lada zai baka in ka biya wani lada zai baka komai abin da za ka saka a bakin amaryarka lada zai baka kwanciyar da za ka yi da iyalinka lada zai baka tun da ka bi hanya wacce ya umarce ka ka samu arziki ta inda ba ka tsammani ya fi daɗi kan tsammani sai aiki sai a gona sai a kan a'a kuma ya tawakal alalla wanda kuma duk duk aya ta gaba wai uku a ayata uku suratul talaqi wa mai yatawakkal Allah fa huwa hazu wanda ido gare da Allah ya ishe shi yanzu ba za ka yadda da abin da Allah ya gaya wa annabin ba ya aiwa na biyu kalla ya kai kai annabi wannan annabi Allah ya ishe ka to kai ma an ce in ka ji tsoron Allah hasbukallah ina labaligul amra Allah subhanahu wa ta'ala tun da ya fara wallahi ba zai canza ba za ta bi kalamatila sai ya cika wannan alkawarin ka jarraba ka gani daga yanzu na fata wanda Allah ta'ala ya fa zai ji ya canza ya gani mana abinda Allah ta'ala zai zai masa raja'al kulli shayin kadara duk kowane irin abu Allah ta'ala ya sanya shi lokacin da zai faru da gwargwadon yadda zai faru babu yadda za a yi Allah ta'ala ya ƙara maka ko ya rage maka babu yadda za a yi Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance lokacin ya yi ko bai cika maka ba ko ka yi abin da ya ce da kai bai cika maka ba dama ai cewa ya yi ufu bi ahadi ko? ufu bi ahadi ko? aufu eh, ku cika alkawari na ufi bi a hadiku ma in cika naku amma ka ce kai kake so Allah ya fara yi maka bayan ya ya ya ce ka'ida ita ce na ɗaya yi kaza na biyu yi kaza kace a na biyun in kake so kai kake yi saboda ka wannan shine dai abin da za mu faɗa a yau ɗin insha Allah ko Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya shiryar da matasan mu ya taimaka musu sa su akan tafarki madaidaici su zama shugabanni na gari muna yin wannan ne ba wai don saboda da wani abu kawai tausayi ne kawai ba wani abu muke nema wajen la nuri nuridu minkum jaza'an wala kura wallahi tausayi ne ko tausayin na yanzu da abin da tausayin gaba ربنا تقبل منا انك انت السميع وصلى الله وسلم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين